من الشيطان الرجيم فإذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لاربا درين شابكوي دوة رمضان hijira 1437 wanda ya dace da daren 22 ga watan jihun huzairan shekara 2016 allah maɗaukakin sarki maratan ukra ya ba mu damar hatsuwa a wannan masallaci na usman bin fodiyo saboda ci gaba da karatun alkurani da tafsirinsa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa sannan ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da kuma abin da za mu saurara mal ilmu illa al'amalu bi ilmi fa ba da wani fa'ida ba da wani amfani ga mai shi matuƙar babu aiki saboda haka tilas ne mutum ya yi aiki da abin da ya sani na gaskiya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin masu aiki da abin da suka sani na gaskiya kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tambayoyi ko tambaya a tambayar mu tana cewa dangane da kiyamun layin da manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya yi cikin Ramadan a wani lokaci ya yi goma sha ɗaya sannan ya yi sha uku wato da shafa'i da wuturi. shin wanne wanne ne ya fi ko ya inganta ala'ayyati hal annabi sallallahu alaihi wa sallam na filfilin darensa cikin ramadan ko wajen ramadan ba ya wuce raka a goma sha uku din. ba ya wuce raka a goma sha uku wannan shi ya sa wasu suke cewa hatta sallolin nan na tarawi, sallolin saum sallolin asham su ma bai kamata ba ko kada su wuce goma sha uku amma in taymiya ya yi magana mai kyau ta ke sosai cikin wannan matsala ibn taymiya ya ce kamar yadda ya zo cikin majmu'u fatawa nasa ya ce inna nafsa qiyam ramadana لم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا لم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا وادوشي قيام رمضان نابل بلندرين رمضان إذا كنت قيام رمضان يعني على صلاة الصرابي يعني على كما ونسلم نابل بلندرين أكيد في رمضان ta miya ce annabi bai kayyade wani adadi ayyananne ba a cikinsa. sa bal sallallahu alaihi wa sallam a'a shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاثة عشرة ركعة بايا kari cikin Ramadan ko cikin wani Ramadan baya ƙari akan raka'a goma sha uku lakin kana yutilu raka'at amma ya kasance yana tsawaita raka'o'i yana tsawaita sallan wato abin nan karatun sallar raka'o'i falamma jama'ahum umar ala ubay ibn ka'b lokacin da umar ya karbi khilafa wato ya hada musulmin madina masu sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a gargashin liman daya wata shi ne abin nan ubayyu ibn ka'ab kana yusalli bihim 20 raka'atan thumma yutiru bi thalathin shi ubayyu ibn ka'ab ya kasance yana wa musulmi limancin wato limancin raka'o'i 20 sannan kuma sai ya wutiri da raka'a uku wa kana yukhiffu al-qira'ata ya kasance yana sassauta karatu bi kadiri ma zada min ar-raka'at bisa gurgudun abin da ya ƙara na raka'o'i annabi goma sha uku yake yi ko ba wuce goma sha uku amma yana tsawaita karatu shi kuma ubayyu makab yana yin ishirin da uku amma yana rage karatu wato ya ƙara raka'o'i ya rage karatu لأن ذلك أخف على المعمومين domin wannan shi ya fi sauƙi ga mamu min tafilin raka'atul wahida akan a tsawaita raka'a guda ko raka'a tsawaita karatu cikinta ثم كان طائفة من السلف sannan an samu wasu jama'a daga cikin salaf yaqumuna bi arba'ina raka'atan suna sallatan wato sallar arba'in wa yutiruna bi salatin sannan su yi witri da raka uku wato 43 kenan wa akaruna sa'annan akwai wasu ma daga cikin salaf kamu bi wa 30 wa autaru bi wato sun yi kiyamu ramadan sun sallaci kiyamu ramadan raka'a sannan suka yi witri raka'a uku wato raka'a 39 kenan wa hadha kulluhu sa'ighun wannan dukkansa abu ne da ya dace da shari'a in ji ibn taymiya raka'a 23 kai hada wuturi, raka a 43 kai hada wuturi, raka a 39 kai hada wuturi, duk wannan ya dace da shari'a in ji Sheikhul Islam taimiyya. Ibn Taymiyyah فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن duk yadda mutum ko duk yadda liman ya sallaci ramadan wata nafil filin ramadan cikin ɗaya daga waɗannan fiskoki fakat ahsana to haƙiƙa ya kyauta a idanun shari'a wal afdalu amma abin da fi falala yaktarifu bi ikhtilafi awalil muslimin wannan kam yana sabawa tare da sabawar irin halin da musulmi suke ciki wato irin jaruntakansu dauriyarsu da lafiyar jikinsu da sauransu fa in kana fihim fihim timalun li tulil qiyami idan ya zamanto liman da mamu duka suna tattare da juriyar wato tsawaita tsayuwa فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهما تو so, su yi sallan tarawe ko sallan kiyamu ramadan su yi raka'a goma kawai tare da raka'a uku bayan su wato wutiri kenan kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli li nafsihi yake da yake salla ga kansa shi tun ba shi kadai da yake salla shi kadai sai ramadan a cikin watan ramadan wa gairi da waninsa idan ya zamanto liman da mamu suna da ƙarfi da juriyar da za su tsawaita karatu karatun kowace raka'a to su yi kamar yadda annabi yake yi huwal afdal wannan shine yafi wa in kanu la yatamilunahu in sun kasance ba su da juriyar iya tsawaita wato tsayuwa a raka'a fal qiyamu bi 20 huwal afdal su rika yin raka ishirin na kiyamu ramadan ko na tarawihi wannan shi ya fi wa huwa alladhi ya'malu bi aktharu almuslimin wannan shine abinda mafi yawan musulmin duniya suke yi wato raka ishirin fa innahu wasatun kaga shi tsakiya ne bainal ashri wa bainal arba'in tsakanin raka'a goma da kuma raka'a arba'in wa in qama bi arba'ina amma idan liman yayi wa mamunsa sallan tarawihi sallan qiyamu ramadana da raka'a arba'in wa ko wani raka'a arba'in jaza zalika hakan ya halatta babu wani gunaguni a kansa wala yukrahu shay'un min zalika babu wani abin da shari'a ta mata daga cikin wannan وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة سيدا متون قدا با متون ديو با متون بيو با تكين شو قبل مسلمين صلب في نسي كم ونن بياني كأحمد وغيره كمان إمام أحمد وننسى ومن ظن duk mutumin da ya zaton anna kiyama ramadana cewa sallar kiyamu ramadan sallan tarawihi din nan fihi adadin cikinsa akwai wani adadi mu'aqqatun da aka bayyana anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadi fi da ba za a yi ƙari cikinsa ba wala yunqasu min kuwa ba za a yi ragi daga gare shi ba faqad aqta tabbas wannan yayi kure to wannan shine shine magana muhakkak shine taqiqi cikin wannan matsala idan liman da mamu suka zaɓi cewa raka'a goma za su yi sannan su yi ne su yi da da raka'a uku yayi babu wani mai zargin su idan sun zaɓi cewa raka'a takwas za su yi sannan su yi witiri da raka'a uku ko da raka'a abin nan ɗaya wannan yayi idan sun zaɓi cewa raka'a arba'in za su yi sannan su yi witiri da raka'a uku yayi idan sun zaɓi cewa za su yi raka'a talatin da shida sannan yi wuce da raka uku ya zama to raka talatin da tara wannan ya yi da za a kaddara za su zaɓi cewa yi raka a ɗari babu mai kushe musu a bisa wannan bayani Allah ya taimake mu to saboda haka sai mu koma tafsiri ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تحرقوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المؤمن قدره الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لا وفيما يأتي حكم المطلقة قبل الدخول cikin abin da ke tafe akwai bayanin hukuncin wato matar da aka sake kafin mijinta ya sadu da ita wa iya halatun jadida wannan wani hali ne sabo غير حالات الطلاق بالمدخول بهن wato banda halayen wato wato sakin da muka yi bayanin su sakin matar da mijinta ya saru da ita alati istawfaha min qablu wato bayanin da aka wato matar da aka yi bayanin aka yi bayani akan ta dake dake wato abin nan kafin wannan aya da alaran ma ya karanta mana yanzu wanda za a fassara an jima kaɗan wayya halatun kasiratul wuqu'i wannan hali da za mu yi bayanin sa yanzu hali ne mai yawan aukuwa saboda haka fa bayyana ma ala zawjaini fiha wa ma saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya bayyana wa mana ma ala abin da yake wajibi akan su ma'aurata biyu fiha a cikin wannan halin wa ma lahuma da kuma abin da ya kamata a basu wato haƙoƙin da ke kansu da haƙoƙin da za a basu fa qala ta'ala sai madaukaki yace la junaha alaikum babu laifi a kanku ya ku al'ummar musulmi maza in dallaktumun nisa'a idan kuka saki mata in kuka sake su malam ta masuhunna matuƙar ba ku taɓa su ba wafi kira'atin a wata kira'a ma ana karantawa malam tu masuhunna ba ta masuhunna ba malam tu masuhunna gaban mittayi da yawa ta ɗin nan bamma menene ma'anan malam ta masuhunna ko malam tu masuhunna ai malam tu jami'uhunna in kuka sake su matukar ba ku yi jima'i da su ba awalan tafribu lahunna faribatan ko ko ba ku ambata musu da za ku ba su na sadaki ba ba ku ce da su sadakin ki eh, dubu talatin ba ko dubu arba'in ba ko dubu hamsin ba ko dubu ɗari ba shi ne ma nan lam tafridu lahunna wato ba ku farabta musu wani rabo ayyananne na sadaki ba ko bata musu ba batan ina nufin mahar to ma'adin nan wato menene ma'adin nan ma'adin nan masdari ne ta lam tamassuhunna ai wato ana nufin adamul masis إذا دادنا عليكم إن لكم النساء مع adamil masisi shine ma'anar maɗinan mazdariya ce kenan mazdariya ce har yanzu zarfiya ce ai biya ta alaikum babu wani haƙƙi kuma da za a neme ku ku bayar shine tabi'a ai fi talaqi a cikin sakin da kuka yi zamana adamil masisi wato cikin zamanin rashin jima'i da matar da kuka sake ko matan da kuka sake wal da kuma wato cikin zamanin rashin ambata musu sadakin da za ku ba su wannan shi ake kira nikahun ne nikahu tafwid nikahu tafwid shine a zo a daura aure tsakanin wane da wance ba tare da an ambaci sadaki ba ba tare da an ambaci sadaki ba ana kiransa nikahu takwir halal ne ba haramun bane duk da yake ba ambaci sadaki ba amma tunda ba a shar'anta sarayar da sadaki ba wato ba a shar'anta cewa za a yi auren nan babu sadaki ba auren yayi an fahimta illa dai in aka yi irin wannan aure da ake kira nikahu takwir to a wannan lokaci sadaki kuma ƙwararru ne za su ayyana shi ba wai bangaren eh, miji da bangaren mace ba wasu ƙwararru ne za su duba su ga cewa matan nan sadaki nawa ne ya kamata a ce an mata wa min huna malam ya ce to daga wannan maganan ne ta Allah maɗaukacin sarki da muka ji yanzu fuhima jawazu yi tafwid aka fahimci halaccin abin da ake kira auren tafiyo menene shi wa huwa abdun shi kullin aure ne bi tafwidi amma tare da fawwada wato mika tadbiri sadaki wato kaddara sadaki lahu aulaha gare shi shi ko gare ta auli ma ko ga waninsu la ala isqati sadaqi amma ba wai aure ne da za a yi a bisa tare da sadaki wannan kan aka haka auren ya lalace ba za a yi itibarin sa ba nan kan fala ya juzu lian al mahra rukun min arkanin nikah domin sadaki rukuni ne wani ginshiki ne wani eh, bangare ne muhimmi wanda babu shi aure ba zai tsayuwa ba فإذا للتم النساء في نكاح التفويض يا كو مذا مسلمي idan kuka saki mata a irin wannan auren wato nikahu tafwid qabla dukhuli kafin kuma ku sadu da abin matan naku wal fardi kafin kuma ku ambaci wato ambaci sadakin da za a bata fala mahra lahunna a wannan lokaci babu wani sadaki da za a ba an ɗaura auren a bisa ne kawo tafu. sannan aka rabu tsakanin ma'auratan ba tare da jima'i ba to matar ba ta da komi kenan na sadaki to menene hukunci ga ga ga saki shi kuma yanzu babu wani abu da za a ci take da shi na sadaki sai ne zai biyo baya Allah ya ce to wa matti hunna wato ku ji yadda su daɗi ay utuhunna ma yatamatta'na bi ku ba su wani abinda za su ji daɗi da shi su matan a wannan lokaci nawa za a bayar Allah ya ce alal musi ay al ghani minkum abinda ke wajibi akan mawadaci daga cikin ku shine musi'i qadruhu karfin karfinsa sai a duba a gani tunda mai kuɗi ne to sai ya ya bada dai wani abu na daidai karfinsa ya yi an ga babba ne sosai a ce miliyan goma zai bata saboda yana da ya mallaki miliyoyi da yawa misali wa alal muqtiri haka nan kuma matalauci shi kuma abin da ke wajibi a kansa qadaruhu shi ma sai a dubi iya karfin sa al muqtiri shine abdayiq rizqi wato wanda arzikin sa dan ne bai da shi يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة zahirin wannan aya yana gwada cewa ba halin matan za duba ba sai ai ai babba ce dama babbar yar kasuwa ce babbar mai ilmi ce a yar sarki ce yar wane ne saboda haka tun da gashi yanzu an sake ta irin wannan hali sai a bibi girman ta a ce Eh, tamfiyani da za a bata jiyar da ita daɗi da za a yi sai a bata kuɗi da yawa tun da ba ita ce mai bayarwa ba halin miji ya kamata a duba wannan shi ne abin da zahirin ayan ke nunawa an ينظر hakimu ila halihi ma jami'an al'azhari lojo a wani kaure na maluma sun ce a ah, abin da za mai mulki za a duba to alkali shi zai duba mai hukunci shi za a ba shi damar ya duba ga me ya kamata me ya kamata a bata ya dubi halin mijin da ya sake ya dubi halin matar da aka sake sannan ya to ina ganin kai abin nan ta ta da za ka bata ko abin nan kudin tamti na biyar da daɗi da za ka bata shi ne kaza mata an aitam an wannan abin da aka ce cewa mati'uhunna ku ba su wani abu na dukiya ku ba su wannan za ku ba su wannan ne a matsayin tamti'an ai jiyar da su daɗi bil ma'arufi shar'an a bisa yadda shari'a ta tsara al-ma'ruf din nan ko bil ma'ruf din nan sifatu mata'an ne sifa ce ta menene ta mata saboda haka mata'an din nan mawsuf ne bil ma'ruf kuma menene sifatun ne da aka ce haƙƙan sifatun taniya haqqan din shi ma zuba ne na mata'an mata'an a matsayin me a matsayin yana nan haƙƙi alal na akan mutanen kirki masu kyautatawa ko kuma mu ce mata'an din ne zamanto masdarun mu'akkidun shi masdari ne mai karfafa abin da ya kalman lafazin da ya gabace shi wato ba ba abin nan ba ba sifa ba menene ma'anar almutinin Almutinin almuti'in wato wannan wani haƙƙi ne da yake kan masu yi wa Allah da'a wa ya dullu, wa ya dullu wannan yana nuni ala adami wujubi tamattu'i malam yace cewa haƙan alal musulmin wannan yana nuni akan cewa wato in nan da aka ce a ba wa su mata da aka rabu da su ba wajibi ba bane a mustahabbi ne kawai a nan maluma sun kara juna ilmi kamar da ake cewa sun yi saɓani, game da jiyar da mace daɗi ko ba wa mace wani abu bayan mijinta ya sake ta ta sake ɗaukan wani kuɗi wani dukiya ya bata maluma sun yi saɓani kan wannan tilas ko duk da aka sake ne za a ba ta wani abu ko kuma a'a wata ce za a bawa wata ko ba za a bata ba bawa wata abu ne da ke wajibi bawa wata kuma abu ne da yake mustahabbi farko dai akwai ayoyi uku cikin alkur'ani da suka zo da wannan bayani na tamti'i wa mata jiyar da mata daɗi waɗanda aka sake mijin da ya sake su ya ba su wani dukiya akwai ayoyi uku akwai ayar suratul azab da Allah ke cewa ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minat ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtuhunna ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وفرحوهن فراحا جميلا نعم Allah yana cewa ya ku wanda kuka yi imani idza nakahtumul mu'minati idan kuka aure mu'minai masu imani sun madallatu muhunna sannan kuka sake su min 'yanta an hunna tun kafin ku yi jima'i da su fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da wasu kwanukan idda za ku kirga a kansu wato babu wani iddan ku a kansu babu wani idda za su yi ma'ana amma famatti'uhunna ku ji yadda su daɗi kun aure su ba ku sadu da su ba sannan kuka sake su babu idda a kansu amma ku ba su wani kuɗi na musamman shine fa mati'uhunna wa sarrihuhunna sannan ku ba su yancin su na su tafi zuwa ga ɗan uwansu sarahan jamilan saki mai kyau wato kada a rabu dutse a hannun riga kamar da aka haɗu lami lafiya da girmama juna haka ma za a rabu lami lafiya da girmama juna a bisa umarnin Allah in ka ga ayi sabanin wannan shaitan ne yazo ya kane kane yazo ya riba wadanda ya riba da hanyar Allah ya sa su bisa hanyar sa Allah ya sauke sannan a suratul baqara ayan da muka karanta yanzu kenan ko wanda kuka ji لا جناح عليكم إن دلتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتئوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره ومتئوهن كجيد سوداني sai aya ta uku a suratul baqara da za mu karanta nan gaba ba mu zo kanta ba Allah na cewa wadil mutallaqat wadil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin to Allah ya ce wadil mutallaqat mata'un bil ma'ruf sakakkun mata matan da aka sake suna da wani tamattu'i suna da wani mata'i a bisa yadda shari'a ta tsara ko wani abin da za a ba su wani kuɗi da za a ba su bayan an sake su wannan kuma haƙƙi ne akan dai masu takawa in dai kai mai takawa ne to akwai haƙƙi a kanka ka ba su wannan kuɗi idan kun lura ayar farko na suratul azab da muka karanta ayi bayani bayanin ya zo ne cikin siyakin magana kan me kan matar da aka sake ba tare da saduwa ya shiga tsakaninta da mijinta ba a suratul baqara wanda muka karanta yanzu wannan aya mai tsawo bayanin tamattu'in ya zo ne ko tamti'in ya zo ne game da matar da aka sake ba tare da jima'i ba sa'an nan ba tare da ambata mata sadaki ba a wannan aya ta ƙarshe kuma da muka karanta ana magana ne kan waɗanda ko matar da aka sake ba tare da an ƙayyade ba an ce ko bayan jima'i ko kafin jima'i an fahimci abin yawowa wannan shi ya sa kenan tun da abin haka ne to ba mamaki kenan a samu saɓanin fahimta tsakanin maluma cikin wannan matsala ta tamfi ta bawa matar da aka sake wani abu saboda haka hanafiya maluman hanafiya da maluman shafi'iyya da maluman hanabila duk sun tafi kan cewa ba wa matar da aka sake wani abu mut'a ana kiranta mut'a ana kiranta mata ana kiranta samti duka dai ba ba damuwa yana zama wajibi a ba matar da aka sake hmm? tajibu li mutallaqatin qabla dukul mut'a tana zama wajibi a ba da ita ga matar da aka sake qabla dukuli kafin mijinta ya sadu da ita in lam yajib laha shatru mahri amma sai da shar'i ba sharadin ya zamanto ba za ta ba ta daman ta samu rabin ne rabin sadaki wato ba ambata mata sadakin ba kenan ba ambata za mata sadaki ba ta da komai amma da an ambata mata sadaki sa'an nan aka miji ya sake ta ba tare da saduwa ba tana da ne tana da rabin sadaki rabi kuma ya koma hannun miji yawwa ai bi an kana mufawwadatan wa lam yufrad laha shay'un ko ba ta zamanto an mata auren abin da kira auren tafwid ne kawo tafwid ba an bata mata wani abu ba na sadaki hanafiya da shafi'iya da hanabila suna ga cewa mata wadda ta cika wa'innan sharuɗa ko ta sifanta da wannan sifa an sake ta kafin mijinta ya saru da ita sannan kuma ba za ta cancanci rabin sadaki ba ma'ana nikahu tazim ne aurenta to wannan kam dole ne a bata ne dole a bata wani kuɗi bayan an sake ta sannan hanafiya sun tafi a kan cewa mustahabbi ne ba wajibi ba kenan mut'a mustahabba ce wato abatis suke mustahabbi in mijin ya bari yayi aikin lada shine wannan mustahabbi in bai bari ba bai da zunubi li mutallaqati abada mut'a abada tamki'i abada wani kuɗi ga matar da aka sake amma bayan an sadu da ita in dai an sadu da ita to wannan mustahabbi ne a bata ba mu damu ba shine suka ce sawa'un summiya laha marun aw lam yusamma an ambata mata sadakin da za a bata ko ba ambata mata ba matukar dai an saru da ita to shi shikenan menene aka sake ta mustahabbi ne ba wajibi ba mijin mustahabbi ne ya yi mai ya bata wani kuɗi da ake kiransa mus'a. hanafiya suka ce wala tustahabbul mut'a mus'a ba ta zamantowa mustahabbi wato ba da mus'a ba zamantowa mustahabbi li mutallaqati ga matar da aka sake qabla dukhuli kafin a sadu da ita wa qad ya laha mahran alhali dama an bata mata ne an bata mata sadaki domin wannan tana da ne tana da rabin rabin sadaki shafi'iyya a zance mafi karfi cikin makabar su sun tafi akan cewa annal mut'ata wajibatun shi mut'a abu ne da ba da shi ya zaman to wajibi lil mutallaqati hmm? ga matar da aka sake sawa'un afawwada ha ilaiha in dai an sake ta ne babu babu wani bambanci anan ko da ita ta zafi sakin kamar miji ya ce yanzu sakin ki na ba da shi a hannunki in kin sake kanki shikenan kaga wannan zabin ta ne sai ani na zaba na sake kaina to kowannan ma in ji iya wajibi ne ne miji ya bata abin nan wani kuɗi da ake kiransa kuɗin mutu'a amma laqahu bi filiha ko kuma rata sakin ne da wani aikin ta yake so in kin shiga ɗakin nan yanzu ko yau cikin yinin nan in kin shiga ɗakin nan kin saku kaga za a dama kenan ta ki shiga ba za ta saku ba in ta shiga kaga ita ta kai kanta ita ta zaba wa kanta sakin kenan ko to ko da ta shigan kaga ta sakun to anan so a wurin shafi'iya dole ne mijin ya bata kuɗin mut'a an fahimci abin hanabila sun tafi akan cewa mustahabbi ne mustahabbi ne a ba da mut'a ba wai wajibi ba mustahabbi ne in aka yi haka an kyauta in ba yi babu zunubi أباد متأ لكل مطلقة غير المفوضة دكا ما ترد أكتكي أما بند فاود أكمة أور نكاه التقوية التي لم يفرض لها ولا لا أما دام الفراك وباشيني ما ننتفي الصنبا دم ترد ba nikahu tafwid ba idan nikahu tafwid ne wannan wajibi ne a wurin hanabila idan idan nikahu tawhid ne an sake mace amma dama auren nata nikahu tawhid ne to wannan wajibi ne a bata ne a bata mut'a amma duk sauran matan da za a sake su ba wajibi bane miji ya ba su mut'a menene mutahabbi ne malikiya suka ce innal mut'ata mustahabba ita mut'a a bace da ba da ita ba tilas ba ne amma mustahabbi li kulli mutallaqatin ga dukkan wata matar da aka take dalakan ba'inan fi nikahin lazimi wato yankakken saki a cikin auren da yake lazimi ba wanda za a bata ba illal muftali'a. amma banda wanda ta fanshi kanta sai kulki ta kulli ma a wurin maluma da dama sunansa ne saki a wurin malikiya ma sunansa saki amma in dai kun ita yi babu kuma wani abin da ba mustahabbi bane a bata wani abu bai zina ma ya zaman to wajibi wal mafruba laha sadaqun wa dalu qad qabla al bina haka nan banda ay illa al muqtali'ata wa illa al mafrubata laha sadaqun wa dalu qad qabla al bina haka nan banda wanda aka sarrafta mata sadaki aka ambata mata sadaki amma kuma aka sake ta kafin saduwa domin wannan tana da rabin ne tana da rabin sadaki shi yasa ba mustahabi bane a bata mut'a wa mukhtaratan li aidi zawji ay wa illa mukhtaratan li aidi zawji haka nan banda matar da shari'a ta ba ta zaɓin ko dai ta sake kanta da rabu da mijin ko kuma ta ci gaba da zama karkashin sa saboda wani aibi da yake da shi ko wajen abin nan bai ba zai iya ba ta haƙƙin kwanciya ba da wane ne da sauransu alhum dai shari'a ta ta ba ta tafsiri ta zanna da shi ko kada ta zanna da shi wa mukhayyaratan wa illa mukhayyaratan haka nan banda matar da mijinta ya ba ta zaɓi ya ce in kin ga dama kina iya zanna zama tare da ni kin ga dama kina iya tafiya ita kuma ta zaɓi tafiya wa mallakatan fi talaqi haka nan bannan matar da mijinta zai ce na mallaka miki sakin kike zabi duk wanda kike so ita wannan ita ma ba za a ba musabi bane a bata eh, abin nan eh, abin nan eh, ba musabi bane a bata mutsa in ta zabi ta saki kanta hujjar malikiya anan shine duka in kuka dubi ayoyin nan ƙarshen su ana cewa haƙƙan alal musinin wannan haƙƙi ne akan musinun suka ce ai tunda akwai isani maganar isa ne ba maganan wajibi a ciki haqqan alal muttaqin لأن الله تعالى جعل المتعة حقا للمتقين والمسنين لا على غيرهما وانا نونا كينا متحبي ne inda ba don mutahabbi bane to da ba za a kayyade abin da muttaquna da mutununa ba sai ake kowa da kowa don ana maganar shari'a maganar wajibi shaqi shi ma dole za a dora masa amma yanzu an ce sai mutaki sai musin sai wannan hujja gaskiya akwai muskila lokacin <laughs> da za ka yi wannan in ka dauko tun daga farkon suratul baqara za ka ce wannan kai magana za ka ce alal muttaqin ka kaza ko duk abubuwan da aka ta tadi nan su tauhidi zawarin ne mana cewa alal na alal mutini to amma dai wannan wajen da nazarin su ne to akwai wasu maluma da suke gani duk matar da aka sake wajibi ne a bata ne a bata mutu irin su shaukani da wasu maluma da dama kuma gaskiya idan ka hujjojinsu za ga cewa su suka fi ƙarfi domin walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ya muttaqina ya riga rufe komai duk mace inda ya sake ta aka yi to tana da ne tana da mut'a kuma da aka takarar mutakin ina ya kara karfa abin ma aka yi wannan ba ma sun wannan sai mutakai to wani ba mutaki ba wani ne zai ce za a bashi a baya ba da abin kare ya zama wajibi a kansa mu ma haka muke gani duk matar da aka sake duk wanda ya karamba ne ya sake matarsa saboda talauci to sai an bi shi bashi za a sake samu da kuma ya bada wani abu to nawa ne za a bada mutan naira dubu ɗaya ko nawa nan ba maluma sun tattauna hanafiya suna ganin cewa mut'a shine a bada mafi karanci kenan ko a bada dir abin da ake nufi da dir babbar riga hmm? babbar riga da za ta isa mace za ta ishi mace daga sama har ƙasa shine zir wa khima da kuma ɗan kwali wa milhafa da babban mayafi mayafi da za ta yafa amma abinda hanafiya suka ce shine la tazidu ala nisfi marin misli ya zama kimar abin ba zai wuce wato rabin rabin gurgudun karfin sadakinta ba ba wai sadakin da aka mata ba sadakin da aka mata yayu an yi zai an yi kare ko an yi rage amma da masu imantawa za su zuwa ce sadakinta dubu goma ne to duk wayannan riguna da za a hada mata babbar riga daga sama har kasa da babban mayafi da kuma dan kwali shine kimar kar kudin su ya zarce ne ya zarce rabin irin sadakin da zai cancanta an fahimci abin shafi'iya suka ce abin da yake mustahabbi shine Allah tan kusal mut'atu ala 30 dirhaman kada mut'an da za a ba wa mace ya zamanto kasa da dirhami 30 idan zakkar bana kamar yadda abin nan ministrin zakka da kuma wakafi na jihar zamfara wanda suna da duk a sosai cikin kiyasta karfin naira da zinari da azurfa kasan sun ce nisabin zakka bana shine miliyon ɗaya da dubu ishirin miliyon ɗaya da dubu ishirin na naira sannan kun sani miliyan ɗaya dubu ishirin yana daidai da kenan dirhami ɗari biyu yana daidai da dinari ishirin kenan ku a wurin ku a yau idan mutum ya sake matarsa kada mutan da zai baka ya kasa naira dubu talatin da uku da wani abu da ɗan kaɗan kada ya kasa dubu talatin da uku amma kuma suna ganin kar ya wuce rabin rabin kimar sadakinta kimar sadakin da ba sadakin da aka mata ba sadakin darajarta in kuma ya wuce haka ma ya halitta hanabila suka ce inna ala al khadimun wato mafi hayi na mut'a da za a bayar mafi yawan mut'a da za a bayar shine a bawa mace bawa in ba bawa sai a kiyarsa kudinsa kamar ko miliyon ba zai kasa dai miliyon ishirin ko wani abu dai amma wannan da suka ce idza kana zawju musiran idan mijin mai kuɗi ne wa adnaha idza kana faqiran idan kuma fakiri ne to ba sai ya kai bawa ba sai ya bada bawa ba abinda kawai zai bata shine ya bata kiswatin tujziha fi salatiha tufar da za ta ijira cikin sallah tufar da za ta cikin ishi mace cikin sallah shine dir'un wa khimar babbar riga da dan an fahimta akwai abinda jahilan yan boko mata suke yi kuma a wasu wurin bayan kaje kamar wasu kasashen saboda harkar jahilci za ga cewa a masallaci sashin mata an ajiye su mayafai da wane da sauransu mace za ta zo ta dan ta dan ja eh, siket dinta tana musulma amma ta shigo masallaci za ta zama musulma saboda haka sai ta sa hijabi da wane ne ta yi sallah wannan jahilci ne ba wanda ya wajabta wa mace sanya hijabi lokacin da za ta yi sallah da dogon riga ko wani tufa da ya rufe gaɓoɓinta da ake bukatan a rufe da ɗan kwali kawai shine kayanta na sallah hijabi ana sa shi ne lokacin da za ta fita wurin mazajen da ba maharaminta ba kuma ba mijinta ba sai kuma haka aka sa abin yanzu za a ga cewa tana nan fa tana ta yawon ta tsirara ba matsala sai za ta yi sallah ne kuma nan za a zo a cikin ba a yi ne ne a ta hijabi Allahu akbar kaga dai kaga yadda abubuwa suke hmm. wa zahaba malikiya amma su malikiya? so sun ce laysa lil mut'ati haddun ma'arufin. fi qalilihi wa la kathiri fi qaliliha wa la kathiriha su ba su kayyade ba su dai suka ce abin da ya samu kawai to <laughs> Eh, muka ce abin da ya samu kawai amma ga za a yi ta rikici ba ba kai da yin nan ba an da rikici hmm. to dama shari'a ne bata kayyade ba ba gaskiya shari'a ba nassin da ya kayyade ce sai kaza eh, amma dai a biyar da su daɗi a ba su wani kuɗi babu shakka musulunci ba zai abin nan tunda an ce dukiya ba ba a nufin wasannin yara a ciki sai za ka da naira ɗari biyu ko wani abu haka kaga wannan ba daidai ba ne wannan ba za a ce mut'a ba mut'a dama ma'ana biyar da mutum daɗi za ka cusa masa farin ciki ya ji daɗi ya gaina da wani abu a hannu. wannan shi ne to Allah ya taimake mu mu mun ce mun raɗi maganar masu cewa ko duk matar da aka sake dole ne a yi mata ne a bata mut'a da nassin alƙur'ani وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين تو وداو كان قلنا انا متي ارمى وان طلقتموهنكم وان طلقتموهن قبل ان تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن لكم النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير نعم وإن دلتموهن إذا كك سكيتوا من قبل أن تمسوهن tun kafin ku tara da su wa qad faradtum lahunna fariidatan alhali kun ambata musu sadakin da za ku ba su kun ce dubu goma ko dubu ishirin ko dubu talatin ko dubu ɗari to fa nisfu ma faradtum saboda haka sun ci rabin abin da kuka ambata idan da kun ce sadakin dubu goma ne to yanzu suna da dubu biyar dubu biyar kam nasu ne in dubu ishirin ne suna dubu goma in dubu hamsin ne suna dubu ishirin da biyar a yajibu da hunna sannan wa yarji'u lakum an-nisfu sa'annan rabin ya sake komawa zuwa gare ku tunda kun sake su kafin ku tara da su illa an yi ay az-zawjat sai dai in su matan sun yafe muku a yin daura aure ba a saduwa dama an yi sadaki dubu hamsin ya ce ya sake ta sai na ce to ni gaskiya sadaki na da ya rage dubu ishirin da biyar din na je maka rike kaushin da dai babu wani abin da ya faru Allah ya sa auren nan bai ci gaba ba ni ma na abin nan ba zan ɗauki komai ba na yafe masa shine nan illa an yafuna ai azzawjat fa yatruk fa yatruk ko fa yatruknahu su bar sadakin bila tansifin wato ba tare da an riba shi biyu ba fayasqutul kullu duka sai ya bai kenan ya to duka duka ya koma hannun miji aw ya ku allazi bi yadi uqdatun nikah ko kuma shi mijin ya mata zaraki dubu hamsin an ɗaura aure babu saduwa yace ya sake ta sannan ya ce to sadaki yanzu ba zan karbi komai ba dubu hamsin din nan duka ke rike nakin wannan kuma sai ta rike duka babu wani matsala idan babu wanda ya sarayar da haƙƙinsa to Allah ya raba ita tana da rabi miji kuma rabi ya koma hannunsa yawwa wa huwa zawju ko fa yatruku laha ya bar mata dukkan sadaki wa an an ciro magana ko fatawa daga abdullahi dan abbas aw yafuwa da aka ce illa ibn abbas zai ce wanda ake nufi da biyar yuqrisun nikah shine wali illa an yafuna ko dai su matan su yafe rabin nasu miji ya hada duk gaba ɗaya rike aw yafu allazi biyar yuqrisun nikah ko kuma waliyin matar idan matar bata gushe ba tana karkashin lurarsa ya ce a ya yafe saboda haka miji ya dauki sadakin gaba ɗaya wannan fassarar abdullahi dan abbas kenan idza kana ma'zura fala haraja fi zalika Allah ya ce ba a saba shari'a cikin wannan ba mutane da dama sun ce wannan fassara fassara ce mai mai abin nan mai rauni saboda allazi bi yadi ubdatun nikah shine miji shine kullin aure ke hannunsa shi yake da dama ya warware shi akwai wanda yake wa miji matarsa ne to saboda haka waliyin mace ba zai sake ta ba saboda haka wannan fassara maluma dama suna da fassara ce mai rauni kuma dai mutum ya lura da kyau ina ga haka zai fahimta Allah ya ce wa an tafu wato ku yafe din aqrabu littaqwa shi yafi shi fi kyau Allah ya ce mazaje suna da rabin sadaki su matan suna da rabin sadaki idan aka rabu ba tare da saduwa ba amma matar tana da dama ta ce ko matan suna da dama suke ce sun yafe rabin namiji mijin zai haɗa abin gaba ɗaya ko mijin ya ce ya yafe nasa matar ta haɗa sadakin gaba ɗaya amma sai Allah ya dawo ya ce ku maza ai ku ne manya ku ne shugabanni saboda haka ku ku yafe wa matan ba ku ka sake ba kuma zai ganin damu ku sannan kuma ba kai ne babba ba ya kamata mutum ya ci girma babba ya ci girma saboda haka Allah ya ce wa an tafu aqrabu taqwa ku ku ce shi ya kusa da takawa amma ba ku ya ba ku ce ba dai amma dai ku ya ce Allah ya ja hankulan mazaje ku ya ce. ba sai sun karɓi wani abu ba wannan yana da kyau domin su suka yi sake su suka zaɓi a rabu to saboda haka bai kamata da ya fi zama da taku sai ba za su karɓi ko kowa ba tafu din al mubtada khabaruhu aqrabu lit taqwa ai afu shine wato umarnin Allah madaukakin sarki ya anna magana da ake yi da aka magana sai da aka fuskantar da ita zuwa ga su mazan wakilan lil janibai ne wasu masu tafsiri suka ce ana nufin eh, maza da matan duk gaba daya wa fi taglibur rijal a ciki dai akwai a lafazin akwai gallabar da wato da janibin maza aka ce wa an ta'afu walakin eh, la yadkhulu huna waliyul mahjur fi isqati isal mustahabb eh, saboda muna abin nan za mu kokari mu ga mun kai wurin tsayuwa Allah ya ce wala tansul fadla bainakum kada ku manta da kifi ku da ke tsakanin ku ya kuma za ku yafe ku yafe wa matan gaba daya inna Allah lalle Allah bima ta'maluna basirun wato basirun mai gani ne ma na ga abin da kuke aikatawa dan ah, karatun mu ya kawo karshe muna fata Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك